Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu raran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mata zangon FM a BOA Africa da mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuma kuna iya kama mata hanyar sadarwa intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yin lafiya yau ranar goma sha shida ga watan Afrilun shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Suna Nasir Fil Hashin Gumel tare da Baba ko Makiyar da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanan labarai. shugaban 'yan kwana-kwana na birnin paris ya faɗa a yau talata cewa an ceto muhimman bangarorin fitacciyar mujama'ar nan ta notre dame kenan da wasu muhimman wuraren gudanar da aiki tsakanin ma'aikatar shari'a amurka a ranar alhamis za ta fitar da wani bangare da ta tantance a cikin kusan shafi 400 na rahoton bincike da robert mueller ya gudanar a kan ko rasha ta yi katsalanda a zaben amurka a shekarar 2016 to sai kuma hukumomin ba da taimako na ƙasa da ƙasa da dakarun gwamnati suna aiki ga dangadan wurin ba da magani ga dubban mutane da mahaukacin guguwar nan ta cyclone ida ta yi a ƙasar mozambique To kanan labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Nasarawa ta ɗauki matakan tsaro bayan wani rikici da ya faru a garin Woman na karamar hukumar a congo. da misalin karfe goma. Fulani suka bincika nan kauyen suka kashe mutane goma sha shida. Mutane sai suka samu labari daga cikin gari da suka shigo aka biyo su Fulani sai suka gudu. a jamhuriyar Nijar kuma mazauna yankin Diffa ne suka nemi shugaban kasar Nijar ya je da kansa domin jajanta musu kan hare-haren Boko Haram da suke fuskanta. kuce ya zo diba ya saurare mu shi shugaban kasa muna so ubanmu ne amana muka bashi shekara goma yau shekara shida muna wahala to shi muke so mu gani a gabanmu haka kuma za ku ji cewa an mayar da wasu 'yan najeriya masu yawa da suka tafi ci ranar turai amma suka makale a kasar libya sai kuma shirin noma tushen arziki da mustapha nasiru ba tsari zai kawo mana a wannan la'asariya da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu ba ya kuma kili. Shugaban 'yan kwana-kwana na birnin Paris ya faɗa a yau talata cewa an ceto muhimman bangarorin fitacciyar mujami'ar nan ta Notre Dame wanda da wasu muhimman wurin wuraren gudanar da aiki. ma'aikatan kwana-kwana 400 ne suka kwashe awa tara suna kokarin kashe wannan gobarar da ta tashi a cikin gidan shugaban 'yan kwana-kwanan ya ce 'yan sanda guda biyu da wani ma'aikacin 'yan kwana-kwana guda ɗaya sun samu rauni a cikin wannan kokari da suke yi na kwantar da wuta da ta tashi an dai dakile wato mummuna ɓanna da gobarar ka iya haddasawa amma wutar ta yi lahani in ji shugaban ƙasar faransa emmanuel macron a hirarsa da manema labarai a mujami'ar a cikin dare ya ce zai kafa wata gidauniya da za ta tattara kuɗi domin sake gina mujami'ar ya kuma ce zai nemi masana da za su taimaka a gudanar da wannan aikin. bayan 'yan sa'o'i hamshakin attajirin faransa francois henry pinault ya yi alkawarin taimakawa da aikin sake gina mujama'ar da kudade da suka kai dalan amurka miliyan 113 daga bisani wani kuma babban attajirin kasar bernard arnold shi da iyalansa da kamfaninsa su kuma za su ba da dalan amurka miliyan 226 ya zuwa yanzu ba a gano musabbabin tashin gobaran ba sai dai kafafen yada labaran faransa sun ce ma'aikatan kwana-kwanan sun ce gobarar ta tashi ne ko kuma ba zai rasa tashi dangane da wani aikin gyare-gyare da ake gudanarwa a cikin ginin. ma'aikatar shari'a amurka ta ce a ranar alhamis za ta fitar da wani bangaren da ta tantance a cikin kusan shafi 400 na rahoton da robert mueller ya gudanar kan ko rasha ta yi wani katsalandan a zaben amurka na shekarar 2016 domin taimakawa donald trump trump ya faɗa a jiya litinin cewa an riga an wanke shi daga aikata ba daidai ba akan batun zaben tun ma lokacin da shi da sauran amurkawa suke jiran fitowar sakamakon binciken mula wanda aka kwashe watanni 22 ana yi mula ya gudanar da bincike ne akan tuntubar da kwamitin yakin neman zaben trump ta yi wa rasha da ko kuma trump din ya yi amfani da karfin mulkinsa ya shishigi a cikin aikin binciken rahoton dai da aka yi ta ja'in ja tun kafin ma a fitar da shi anthony janar ba ya fitar da wato ya fitar da shafin shafi hudu na wato kanun rahoton wanda mula ya gudanar makonni uku da suka wuce yana mai cewa binciken ya ce trump da yakin kwamitin zaɓensa dai ba su yi wani haɗin baki da ƙasar rasha ba domin taimaka masa ya lashe zaɓe amma kuma bai tabbatar da ko trump ɗin ya yi wa binciken katsalanda ba amma tun da mula bai tabbatar da trump ya yi wa binciken shishigi ba ba da mataimakinsa wato karamin anthony janar kenan da ake kira rod rosenstein sun yanke hukunci cewa babu wani laifin aikata haɗin baki da trump ya aikata. hukumomin bada taimako na ƙasa da ƙasa da dakarun gwamnati suna aiki gadan-gadan wurin bada magani ga dubban mutane da mahaukacin guguwan nan ta cyclone ida ta afka musu a ƙasar mozambique wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta likitoci masu ba da agajin kiwon lafiya ta faɗa a jiya litinin cewa har yau dubban iyalai suna fama da rashin abinci da matsugunai da kuma rashin samun kiwon lafiya. wata da wani da aka mai tambaya ya ce ina shan wahala kwarai da gaske kuma ba ni da inda zan kwanta kuma ba ni da abin ma da zan ci ya ce yanzu haka muna ba mu da tsiro ko da ma akwai tsiro ba mu san inda za mu shuka ba Ƙungiyar likitocin ta ce mutane da dama suna cikin tsananin haɗarin kamuwa da cututtuka da dama kamar su kwalara da kuma malaria. Tun bayan wata guda da gagaruman guguwar cyclone ida ta yi musu barna waɗanda suka kubuta har yanzu suna fama da matsaloli. har shugaban amurka donald trump kuma mai bada shawara a fadar white house ivanka tana kan hanyarta zuwa kasar abrikos a ci gaba da ziyarar kwanaki hudu da take yi a nahiyar afirka da zumar haɓaka harkokin kasuwancin mata a yankin afirka ta yamma ivanka trump da take baiwa mahaifinta shawara a kan tattalin arziki ta fara yada zango ne a babban birnin kasar habasha addis ababa a ziyararta ta afirka a ranar lahadi inda ta sanar da wasu shirye-shiryen miliyoyin daloli da gwamnatin amurka za ta taimaka wa mata masu kasuwanci a jiya litinin trump da trump da david bohingian babban shugaban hukumar saka jari a kasashen waje suka sanar da wani aikin wato wani shiri da ake kira 2x africa da zuman tattara dalolin amurka da taimakawa mata. Baba ya kuma makirki ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla biyo bayan wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai ƙauyen woman na ƙaramar hukumar a kwanga gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ta ɗauki matakan tsaro domin samar da kwanciyar hankali a jihar kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji. Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ta ɗauki tsauraran matakan tsaro a yankin ƙaramar hukumar Akwanga bayan wani rikici da ya yi sanadin rasa rayukan mutane goma sha shida a ƙarshen makon jiya. Lamarin ya auku ne a wani ƙauye mai suna Wuman da ke kusa da Andaha a ƙaramar hukumar Akwanga da ke jihar Nasarawa yayin da al'ummar Mada ke wani biki. A cewar wani ganau da ya buƙacin sakaye sunansa, mutane goma sha shida ne 'yan bindigan suka harbe har lahira. Da misalin karfe goma, Fulani suka bincika wannan ƙauyen suka kashe mutane goma sha shida. Mutane sai suka samu labari daga cikin gari da suka shigo aka biyo su Fulanin sai suka gudu. Da aka same Harzon kenan na garin Akwanga sunan shi da mu Ibrahim sai ce ba shi da tsane akan wannan abu. To sai matasan garin suka tattaro suka je fadan sarkin Mada wato Cin Mada kenan Samson Gamu yare. Sai ce musu to ba a ɗauka doka a hannu su bari za a yi magana da makaman tsaro su ɗauki mataki a bincika sanadin wannan abun da kuma su ka aikata wannan abun amma dai su zai suna kyautata zaton fulani ne kwanakin baya wani dan fulani ya ɗauki yarinya ya kai ta hotel ya yi amfani da ta har ta mutu amma dai matakan tsaro suna nan a garin akwanga yanzu akwai squad na sojoji daga kefi wanda aka kawo su kusan motoci guda hudu akwai mobile police duk suna na suna su mai da hankali a ga abin ba ya sake faruwa ba A bangare guda kuwa shugaban kungiyar Miyetti Allah ta jihar Nasarawa Alhaji Muhammad Husaini ya ce hukumomi su gudanar da bincike kan waɗanda suka aikata kisan a kuma hukunta su. Yana eh, ba gaskiya kin sani wannan abu da daddare ne ya faru. Fulani mu ma an gayyace su sun zo wurin bikin. Sai aka ce waɗansu yan bindi da daɗi sun zo su shiga sai ta harbe mutane har an kashe mutum wajen goma sha To a gaskiya abu mu ya mu mamaki kwarai da gaske. Asalin gaskiya ba Fulani ba ne. waɗansu ne 'yan ta'adda kawai wanda suka zo suka aikata wannan abu su su jawo wani asanci tsakanin mu da wani al'umma don mu da al'umman mu muna zaman lafiya tsakanin mu wancan watan ne aka samu dan wani hayaniya wanda an kashe ne ɗaya da wani yar mada ɗaya to an zauna mun tattauna da shi sarakunan gargajiya na madadin da local government chairman wannan problem din a riga an solving gaskiya abun bakin ciki ne mu mun baki mun fir da shi muna so jami'an tsaro su tabbatar cewa sun binciko waɗannan mutanen don a hukunta su kwamishinan yaɗa labaran jihar nasarawa muhammad Jamil Zakari ya ce tuni gwamnati ta amince da tura jami'an tsaro a yankin. Jami'an tsaro suna gurin kuma ana magana da duk wanda suke da hannu a cikin wannan husuma. ga cewa an sami asalin lafiya kamar yadda ya kamata. shi mai girma gwamna ma ya riga ya bada wannan umarnin a riga an bisa security a wannan area din. Duk kokarin da na yi don jin ta bakin jami'an tsaro ya ci tura domin kuwa na kira lambar kakakin 'yan sandan jihar ta Nasarawa amma bai ɗauki wayata ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji har yanzu dai muna kan batun tsaro ne amma wannan karan za mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda wata tawagar kwamitin tsaro a majalisar dokokin kasar ta kai ziyara a yankin Defa domin tattauna da al'ummar wannan yanki kan taɓarɓarewar tsaron da suke ciki. Sulaimun Barma gare ka. Ziyarar wace ke cikin sabbin jerin ayyukan da majalisar dokokin kasa ta ƙudurta wa kanta a baya-bayan nan ta kasance wata damar tuntuɓar rukunonin al'ummar Difa domin tantance zahirin dalilan da ke mai da hannun agogo baya a yakin da dakarun Nijar ke kafsawa da kungiyar Boko Haram yau shekaru sama da hudu. Shugaban kwamitin tsaro a Majalisar Dokokin Ƙasa Honorable Hamma Asa shine ya ja akalar wannan tawaga. Zancen tsaron ƙasa, zaman lafiya na ƙasa, kuma da waɗannan tasusukan hankali tsakanin manoma da makyaya garuruwan da sun ka sami matsala da inda an ka kashe mutane. Mu zo mai musu ta'aziyya kuma da a menene shin makasudin wannan tashin hankali na kasar defa da 'yan boko haram suke kawo muna menene mahuta mm. menene ya kamata ga ganin su a yi saboda a sami kariya a gudu tare a tsira tare to waɗannan maganganun su ne mun kai ta yi duka kwanannakin da mun kai a can ƙasar defa tawagar 'yan majalisar a ƙarshen wannan rangadi ta gano abubuwa da dama sabili kenan aka gargaɗi al'umma akan wasu muhimman batutuwa fatan da muka su 'yan gari na defa da duka garuruwa dai na jihar defa muna son su ba da goyon baya su ba da haɗin kai komi ƙarhin sojoji in ba su da cikakken labari lalle tahiyar tasu tana da gurganta tana da ragowa shine muke so so duk inda al'umma suke inda suna so a tsare musu lahiya ta gaskiya da gaskiya kowanne in ya ga abin zamba shi faɗa ma sojoji ko ko in ya ga abin da bai yarda da shi ba ya kamata su zo shi faɗi saboda muna ganin akwai waɗanda suke da labari suna zamne da lami lahiya cikin gari amma suna da baki da su mutanen nan sai sun sake tunanin cewa zamba ba mutum guda ba take hada al'umma ne take hada uwayensu ne za ta hada kannansu ne za ta hada mutanen su ne za su hada sai dai a yayin wannan ganawa wani mai magana da yawun al'ummar yankin difa ya gabatar da wani sakon da suke bukatar a isar da shi zuwa ga shugaban kasa isu muhammadu ku je ku ce zo difa ya saurare mu shi shugaban kasa muna so ubanmu ne amma amana muka bashi shekara goma yau shekara shida muna wahala to shi muke so mu gani a gabanmu sarakanmu na gargajiya da mu su tarbe shi ya saurare mu jihar difa ta wuce lokacin da za a yi nomin mutane ta siyasance cewa farti kaza yake da kota a nan gaba kaɗan majalisar dokokin ƙasa za ta gudanar da muhawarar bainar jama'a akan abubuwan da rahoton tawagar kwamitin tsaron ya gano a yayin wannan ziyara da nufin tantance shawarwarin da za su taimaka wa gwamnati wajen shayo kan matsalar tsaron da ke ci gaba da laƙume rayukan bayan Allah tare da haddasa asarar ɗumbin dukiyoyi da ƙaurar jama'a. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To mazalla a gaida Sulaiman wani barma. To idan Allah ya kai mu shirin mu na dare za mu so jin ra'ayinku kan lamarin tsaron da ke faruwa a yankin Difa da ma sauran yankuna da Najeriya da Nijar sai a kasance da mu a kira mu a lambar waya 2 0 biyar 5 shida biyar biyar. To yayin da ake ci gaba da fada babu kama hannun yaro a ƙasar Libya, hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa nema tare da taimakon hukumar taimakawa 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun dawo da wasu 'yan Najeriya 136 zuwa gida a daren jiya kamar da za ku ji daga baban gida jibirin. su dai wayannan 'yan najeriya akasarin su sun fito ne daga wasu jihohi na yankin kudancin najeriya kuma sun kunshi mata hamsin da tara da 'yan mata hudu da ƙananan yara guda takwas sai kuma maza sittin da uku alhaji idris muhammad abubakar shine babban jami'in hukumar ta nema mai kula da jihar Legas, wanda kuma ya karin haske game da 'yan gudun hijiran da aka dawo da su da tsakar daren jiya kasancewan kuma ah, an samu kasancewar fada tsakanin 'yan tawaye a can kasar libya ya kasance wannan mutane sun samu kansu a cikin wahala so sai ya zama nauyi ne ga kan gwamnatin tarayya da ma sauran hukumomi domin a tabbatar da cewa wannan mutane an cece su an dawo da su gida halin yanzu mutanen nan za mu ba su abinci mu ba su ruwa mu sa su a cikin motoci mu kai su hotel inda za su kwana su huta su yi wanka washe gari kuma da safe mu sa su a cikin motoci kowa ya je ainihin jiharsa ta ainihin akasarin wayanda suka yi gudun hijiran da sun bayyana wa 'yan jaridu cewa sun yi karatun tanatsu tare da bayyana halin da suka samu kansu a ciki kamar haka I paid for my friend this I don't hear before. my friend with this jam, he tell me, say, if I enter bus, he carry me go libya from wani malami ya ce ya je kasar ta libya ne bayan da wani abokinsa ya yaudare shi ya biya shi kusan naira dubu dari hudu amma sam ba a sanar da shi cewa za a kai shi kasar libya ba sai kawai ya samu kansa a can ya ce ana bautar da su tamkar bayi ga harbe-harbe da fadace-fadace kai hama da kashe-kashe da ke kana tsakanin 'yan tawayen kasar ta libya wanda wasu lokuta yakan faɗo kansu ita ma wannan malama cewa ta yi lafiya biya naira dubu ɗari shida ga wata mata domin ta kai ta turai amma na samu kaina a hannun masu bauta kuma mun sha wuya matuka bincike dai ya nuna cewa akasarin waɗanda ke samun kansu a wannan hali ko ficewa ƙasar zuwa turai suna yin haka ne bisa matsalar tattalin arziki da suke fatan samun inganta a ƙasashen ta turai idan sun je na tambayi wani masanin tattalin arziki a najeriya dr dauda muhammad kwantagora ko ina mafita kenan wannan uh, mutane suna ganin ya kamata su wayancan kasashe din idan su nemi wani hanya na tallafa masu wayannan yan gudun hijiran ko kuma ba su kansu ba su tallafa ma gwamnatocin su kafu da karfin su kamar misali gwamnatocin Najeriya wayannan kasashe ya kamata su ruba jari ba jari na cikin akwati wanda za su zo su dukiyan kasa saboda a samu kudin ruwa ya kamata su zuba jari kamar masana'antu na masako da irin harkokin wannan sufuri na jirgin kasa musamman wanda zaka ga yana samar da aiki ko a makon da ya gabata ma dai sai da aka sauke wasu 'yan gudun hijira a gabar ruwan italiya inda kuma aka ce akasarinsu 'yan najeriya ne abinda ke kara nuna matsalar da ke tattare da wannan batu na 'yan gudun hijiran afirka zuwa turai babin ya jibrin murai amurka daga lagos to a gaida baban gida jibrin har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murai amurka ne a nan birnin washington dc wanda yanzu agon muke cewa karfe 11 da minti 19 na safe Gashirmu mu na gaba Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin za ku ji abin da farfesan aikin noma ke cewa. akan yadda matsalar satar mutane ke shirin yin illa ga aikin noman a arewacin Najeriya. a hakikanin gaskiya zai shafi noma kwarai da gaske noma zai ja baya kwarai da gaske saboda duk inda babu tsaro babu da za a yi noma a bangaren kiwon dabbobi ma za ku ji korafin makiyayan akan wannan matsala mu filani makiyaya mu muka fi dama masu matsala akan wanga rayuwa ta filanin nan dabbobi ne kawai gare su ba san wata sana'a ba ko an ɗauke su an je sun gama sai da shanun nan sun ba da kuɗi ko kuma an zo a kwace shanun su duka an tafi. daga bisani za mu koma jihar borno domin jin ci gaban bayanin shugaban kungiyar masu kamun kifi na yankin tafkin chadi babban bukatunmu shine fatan mu ya zama wannan tafkin an samu zaman lafiya eh, sannan sai mu samu mu shiga mu ci gaba da kama kifinmu da sai da sayarwa da muka saba a yi saurare lafiya. Toma Dalla bari mu ɗauko shirin da bayanin farfesan aikin noma a Najeriya farfesa Muhammadu Yakubu Auna. akan yadda yake ganin matsalar satar mutane domin neman kuɗin fansa za ta yi illa akan aikin noma a Najeriya idan har ba a ɗauki mataki cikin hanzari ba. A hakikanin gaskiya tsaro ya shafi noma kwarai da gaske. a kowa sani yadda tsaron nan ya fara irin tun lokacin da ake samun matsala tsakanin makiyaya da manoma abin shi ya zo ya fada fi karfin matsalan makiyaya da manoma ya canza launi a hakikanin gaskiya zai shafi noma kwarai da gaske noma zai ja baya kwarai da gaske saboda duk inda babu tsaro babu da za a yi noma ta yaya kenan zai shafi noman har ya ja baya a kowa sani a ayyukan gona suna da lokaci keɓaɓɓe an sani nan probably da sati ɗaya ko biyu masu zuwa ko wata ɗaya ruwa za su faɗo yanzu nan za a yi shuka za a yi shuka za a yi noma za a yi noma a ƙara noma za a yi girbi a abin ko wannan da lokacinsa to shi noma kaga in babu tsaro kaga ba a iya samun wayannan abubuwan a yi su cikin lokaci in kuma ba a yi su cikin lokaci ba kaga ba za a samu amfanin gona ba matsalar da ke faruwa da tsaro kenan to kana ga kaman akwai mafita ko ku menene za a yi ku a tunaninku to mafita shine dai a kyautata tsaron nan ya zama wajibi saboda kaga dai kiran da shi shugaban kasa yana koma gona alhamdulillah jama'a duk sun amsa wannan kira to amma ka ga wannan matsalan tsaron nan ta ce za ta ci mana tuwa kwarya kaga duk yadda aka so a koma gona a babu yadda za a samu in babu tsaro saboda mutum da yawa sun tafi gona an kashe su an kama su an nemi kuɗin hansa a gare su so kaga an ci baya kenan noma zai wahala to kana ga yaya makomin tattalin arziki musamman idan aka dore haka zuwa yan shekaru ɗaya ko biyu nan gaba to kowa ya sani arewa dai tattalin arzikin namu ya ta'allaka ga noma to kaga in ba a samu noman gaba saboda wannan matsalan tsaro kaga tattalin arziki zai koma baya kenan babu da za a kaga inda duk magidanci bai iya ciyar da kanshi ba kaga duk abin da ake nema na na ci gaba kuma kaga babu shi to su dai makiyayan dabbobin sun ce matsalar rashin tsaron na yin tasiri wajen haifar da illa a bangaren kiwon dabbobin in ji mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti allah a nigeria alhaji hussaini boso mu filani makiyaya mu muka fi dama masu matsala akan wanga rayuwa ta filanin nan dabbobi ne kawai gare su ba san wata sana'a ba ko an ɗauke su an je sun gama sai da shanun nan sun ba da kuɗi ko kuma an zo an ƙwace shanun su duka an tafi don haka mu muna son mai daraja gwamna mu na jihar Niger mun sai na kokari akan abin da shafi tsaro amma ya yi hoɓɓasa tare da jami'an tsaron jihar Niger su daƙila cigowan yaran nan barayi da suke cigowa daga arewa kullun daga kwace shanun jama'a sai garkuwa da jama'a da mutane 'yan kasan da gwarawan da kurawan da kadaran dubba wanda ya tsira Ga nan naija kuna da adadin fulanin da aka yi garkuwa da su ko kuma aka kwashe musu dabbobi ba mu da adadin waɗanda aka yi garkuwa da su mun tabbata suna da yawa amma waɗanda suka kawo mana report cewa an kwace musu dabbobi muna da adadi magidanta mutum goma sha shida kuma sama da nage dubu ɗaya da ɗari bakwai aka kwace kuma muna son tallafi duk da gwamnatin daga sama har ƙasa suke badawa akan al'umma wallahi wallahi har yanzu ba a yi ma filani kuma filanin nan idan aka bar ba su tallafi kuma an kwace masu dabbobi matsala fa kullun karuwa za ta yi ba wai za ta ragu ba ne saboda ka muna kira ga gwamnatin tarayya da mai girma gwamnan mu don allah su yi wani abu To yanzu bari mu leƙa can jihar Borno domin jin ci gaban bayanin shugaban kungiyar masulta na yankin tafkin Chadi, Alhaji Abubakar Gamandi kan halin da suka shiga a sakamakon tashin hankalin kungiyar Boko Haram. Babban bukatunmu shi ne fatanmu ya zama wannan tafkin an samu zaman lafiya jami'an tsaro sun kawo zaman lafiya a wannan tafki namu na Chadi Eh, sannan sai mu samu mu shiga mu ci gaba da kama kifinmu da saye da sayarwa da muka saba wannan ba mu da wata bukata wadda ke ta ah, kai wannan a yanzu a matsayin ka na shugaban wannan kungiya na masu kamun kifi ah, kamar menene sirrin da ya sa mutane sun fi yarda da kifin da ya fito daga wannan yanki ko sun amana da kifin da ya fito daga wannan yanki fiye da na ko ina. Eh, waton kusan shi waton kifi ne wanda yake natural wanda kifi ne na al'ada wanda an saba da sauran kifin da ake ana kiwon su za ka sami kifin yana da mai sosai to yawanci kuma mutane yanzu ba su fi son ba su cika son abin da yake da ko sosai ba to shi kuma kifin mana cari din bai da ko sosai domin shi yana cin ciyawa ne da kifi ya girma to jama'a yau ma dai anan shirin ya kammala a madadin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da haruna dauda da ya bada gudunmawa a shirin da ma juli gresham mai hada sauti Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To madalla a gaishe ka yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu ke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙar mu ta farko a yau ta ce, Salam VOA Hausa ya kamata gwamnatin jihar Nasarawa ta yanke hukuncin ba sani ba sabo. ga duk wanda aka samu da hannu wajen rikicin da ya faru tsakanin Fulani da 'yan kabilar Mada kuma ya kamata a hukunta shi. Sako daga Abubakar Lawal gidan maye Jargaba. Sai wasikan mu ta gaba daga Umar Lawal ɗan Fulani jihar Zamfara a tarayyar Najeriya ya ce, Hakika nasarar da dakarun sojoji da ke yaƙi da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane a ƙaramar hukumar zirmi wannan babban nasara ce ta da fatar Allah ya ƙara musu jagoranci ya kawo mana ƙarshen wannan mugun aikin. sai mu ta ƙarshe a yau wadda ta ce salam muryar amurka da alama dai gwamnatin tarayyar najeriya za ta dinga badawa ne daga hannun dama tana karbewa da hannun hagu ganin cewar za ta biya sabon albashi amma za ta ƙara kuɗin haraji da kuma cire tallafin mai saƙo daga alhaji mele yusufari To ma da mun gode ga dan wanda suka samu damar aiko mana sako sai a ci gaba da aikowa za mu ci gaba da kawo muku yanzu lokaci ne da baba zai kama labarai amma wannan karan a takaice. yayin da yake neman zaɓe a indiya ke ƙara fuskantar rikici an dakatar da wasu kusoshin jam'iyyar bahartiya janata mai mulki su biyu da ma wasu manyan 'yan adawa daga gudanar da yakin neman zaɓe na wucin gadi saboda wasu kalaman rarraban kawunan al'umma da na addinai da suke yi dakatarwar da hukumar zaben kasar ta musu na zuwa ne a daidai lokacin da ake bayyana damuwa ga kalaman nasu wanda ake kwatantawa da na tashin hankali da na haddasa addinanci kafin indiya ta gudanar da babban zaben ta wannan zaben da ke ci gaba da fuskantar matsaloli wanda za a gudanar da shi a ranar 19 ga watan mayu ya yi tsanani ne tsakanin jam'iyyar bjp ta firaministan ƙasar narendra modi da kuma 'yan adawan congress To madalla a gaishe ga masu sauraro nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Ta wace hanya kuke ganin za iya shawo kan lamarin tsaro a yankunan Nijar da Najeriya? Ku kasance da mu a shirin mu na dare inda za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu a madadin Baba ya koma ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana shiri ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jonah Cummins. Nisar fil hashin gumar ke cewa kada ku kashe rediyon ku. domin Yusuf da Amina na nan tafi da shirin yau da gobe, shirin matasa.